mummy kina da ciki gashi a idanunki gashi a hannunki kina da ciki waye miki ciki ki gaya mahaifinki ko yanzu mu naɗe ki iya son rai me sunan mama na ce waye kanta ankara waye kuma kanta ankara kanta ankara aushi yake kiranki amsa wayar sa murya kuma sai kin sa murya ka sa murya hello baby na shigo fito mu fasa ko eh Hello? Ina zuwa. Eh, a kullum ta ba. Kai, baby yau kin kyau fa. Da gaske? Kai. Ki ce yau dole a yi chillin. Sosai ma? kai ai sai mu je ko mu je zuwa ya dai kina kuka kuma ai ba ke da ke da kuka ba ni ya kamata mu kuka me sunan mama ƙarya kike kuka munafinci ne ni ne ma dagus dagus yace ko ne kai daman a gaban ka aka wayan ne kai kai kai ka ce ka haɗu da kashin giwa? Hmm. Kai! Kai ne kai wa ta ciki? Ni ne. Ya? Kai! Na? Me ka taka ko me kake takama da shi? Har kake ikirarin kai kai mata ciki. A famulinmu ne ba a taɓa haihuwa ba. Shi ne sai na gwajin mahaifa na gani kuma sai na ga abu ya zo daidai. Kai! Dan uwarka akan 'yata za ka yi gwajin mahaifa? Idan na kuka mana bebi haba. Me ka taka? kai wa ‘yata ciki don uwarka. Amma ina da magana da yan ba za ku damu ba. Muna jin ka. Baba zan ma alkawari. In bebi ta haifi namiji, zan baka naira miliyan biyu. Mama, in bebi ta haifi ɗaya mace, mama zan baki miliyan ɗaya. Ai mace ma za ta haifa. Zai da mace yaro Allah da ɗa namiji za ta haifa. To ba magana wannan ba in kuma shafi yan bifa. Zan bi ku da wanwan miliyan ku. In Allah da yan bi za ta haifa. Amma da sharidi ɗaya baba. In tebarin cikin nan fa. Sai a kawo ta mata wani. A <laughs> ah, to baba tunda na ankara kai ma namu ne. Eh, to ba za a abin nan ba. To ga wannan sai a ah, abin nan.